الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها قال وتا goma sha tara ke da ko sha tara ga shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda shi ne kuma ya dace da shekara shida ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da takwas a littafin turawa za mu ci gaba da karatu wannan littafi albarka na rijalun ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم idan ba ku manta ba satin da wuce muna kan ashakhsiyatul ula wato mutum na farko shi ne sayyidina Abubakar da Siddiq Allah ya yarda da shi mun karanta al-mawaqi wato wasu matakai na rayuwarsa kuma mun karanta guda hudu wancan talatin ko yau za mu tashi a biyar mun kafa mun karanta ina tsibira da iyamur rujja shi za mu tashi to shi ke mun kafa mun dai karanta ina tsibira salis ne yamma wa fatin da biyu sallallahu alaihi wasallam ko tayyib malam ce al-mawqif ar-rabi'a am wato mataki ko matsayi na hudu shi ne ayyamur rujjati kwanakin da aka samu wasu sun yi rijja sun rabu da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun rabu da addinin manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam wato bayan manzon Allah ya yi wafati ya bar duniya sai aka samu wasu daga cikin musulmi suka ce tun da manzon Allah ya bar duniya sun yi ran addini suna sun koma addini suna kafirci kawai sai suka dauka a wato addinin ana yin sa ne wato dan annabi din su a tsammanin su kenan a zakan su ma'ana addinin ana yin sa ne dan manzon Allah din sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kun da ya duniya me za su ba za su sallah ba ba za su ba da zakka ba ba za su komai ba shi ne aka samu ahlul ridda to sai na wa baka ya gogar maya da waɗannan mutane saboda shi ne khalifa a idan zai bar mutane ne su yi sun daina ba da zakka sun daina ba wani ba za su ba kowa zakka ba shi ma ya ce to da ku da waɗanda kuka da duk sai na shirye shirin yaki na yaƙi ku sabai suka ce yau a a yaƙi su san ba ba da zakka ba ya ce wallahi da uqatilan na man farrata baina salati wa zakka wallahi sai na yaƙi wanda ya raba tsakanin sallah da zakka ya ce wa Allah ke wa aqimu salata wa atu zakka ku bayar da sallah ai kuma ku bada zakka to sai su ce za su yi sallah ba za su bada zakka ba wallahi law ma lahuni iqalan kanu wa dunahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum alayhi wallahi da za su ana da igiya ta daure ko sasari da ake daure dabba ya zamanto shi ne a matsayin zakka saboda karancinsa suka yi su bani wallahi sai na yake su wannan shi ne hujja tsaya kan wanda biyu ya rike kuɗi ya iya bada zakka mana yake cewa lam tamdi ayyamun ayyamun ayyamun ma'dudat ala wafati rasul sallallahu alaihi wa alihi lam kan bi ayyamin ma'dudat wasu kwanaki daga ba su shuɗe ba bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallama hatta al-islamu fi sura'in rahibin ma'al wataniya har sai da musulunci ya cakuda wato da kiristanci ko kuma bautar gumaka sura'in rahib aka ci samun jayayya ce ne na ce mai tayar da hankali mai ɗaukar hankali wanda yake mai girman gaske ƙwarai da gaske allati awadata alhayatu haja wanda wannan jayayya da na ce da aka samu tsakanin musulunci da masu bautar gumaka ce alwatsaniya wanda rayuwar mutane kamar wannan abin ya zo musu ne ba zato ba tsammani annabi yana raye da su ana zaman lafiya ana addini sai na shi yanzu an zo ana rikici da ɗan bautar gumaka tun da manzo Allah ya bar duniya bari su zo su baje kolin wasalibiya da kuma arrabiga fi shimalil jazira da kuma wato tsananin wato kiristanci da bautar kuros don an ce asalib ana nufin kuros ne tun a wancan lokacin da masu kirista shimalin jazira a hagun ɗin aljazira na wannan tsibiri tamna dukula fil islam waɗannan bautar masu bautar gumaka da masu kiristanci suka hana mutane shiga musulunci wa tuhbitu bi ayatahu bil quwwa kuma suka yi ta rusa da awar musulunci da ƙarfinsu ƙarfin kiristanci da ƙarfin bautar gumaka suka yi rusa da awa ta musulunci ana cikin wannan hali ƙalin imamu zahabi imamu zahabi yake cewa lamma shtaharat wafatun nabi sallallahu alaihi wasallama bin nawahi yayin da wafatun annabi rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shahara bin nawahi a dukkan kakanni da bangarori aka san cewa annabi ya bar duniya irtaddat tawaifun kathira min al-arab an al-islam ƙungiyoyi jama'a da yawa su ne ɗawa'if kafira sun yadda suka bar musulunci wa mana zakata suka hana ba da zakka fa haɗa abubakar liqitali kake da sayyidina abubakar ya yunkura yace wallahi sai na yaƙi ku kalmar ma'ada ana nufin yunkurawa ya yunkura don ya yaƙe su alaihi umar sayyidina umar a lokacin ya bashi shawara wa gairu da waninsa an yaftura an kutarihim ya dan takaita ya sauƙaƙa wajen wato yaƙar su kada ya yaƙe su shine yaftura فقال والله لو منعوني إقالا أو عناقا والله da za su ana yaggwai igiya ta sasani da ake sasa dabba ake ɗaurewa mari au anakan ko da yar taguwa kanu yu'addunaha ila rasulillah wanda da kafin wannan lokaci suna ba wa manzon Allah ne da za su hana na qataltuhum ala man tuba wallahi sai na yaje su saboda sun hana waɗannan abubuwa fa qala umar sai umar yake ce da shi kaifa tuqatilun nas yaya za ka yaki mutane dan ba su ba da zakka ba wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhalin annabi yana faɗa umirtu an uqatila nasa hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah alhalin annabi ya ce an umarce ni da yaƙi mutane har sai in sun ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah kuma waɗannan sun ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ومن قالها أصم ماله ودمه duk wanda ya faɗi wannan kalma haƙiƙa jininsa ya kubuta sannan kuma dukiyarsa ma ta kubuta illa bi haqqiha sai dai da haƙƙi na la a illan din ko haƙƙin musulunci wa hisabuhu ala Allah hisabi sai na ga Allah hujja kuma da kafa فقال أبو بكر سي أبو بكر والله لأقاتلن من ina بين الصلاة والزكاة والله sai na عمر من فلسطين يا دون ربك كان صلى بالزكاة fa zakata haqqul mal zakka hakkin dukiya ne ya za su ba za bayar ba wa qad qala illa bi haqqiha alhali annabi ya ce illa bi haqqiha ai shi ma ya faɗa sai dai umar sai umar ya ce fa wallahi ma huwa illa sharaha sadr abi bakr al-qital ai ba mu gushe ba kawai sai na ubangiji ya buɗe kirjin sai na abubakar ya sanya masa ya kimta masa fahimta cewa lalle ya ki waɗannan mutane da suka ana zakka fa arabtu annahu al daga nan na gane cewa lalle magana da abubakar ya faɗa gaskiya ce kuma yana kan gaskiya rawahu al-bukhari wa muslim wa ghayruhuma wannan kissa ta imam al-bukhari kenan da wasu su cewa ya kinta kawai shirin shirin ya ke in za ku bayar ku bayar in ba za ku bayar ba kuma bismillah za mu ta gurza da ku iya duk wa aqad radiyallahu ta'ala anhu al-alwiya bil qital al-alwiya jam'i ne na wato a a a kamar ka ce liwa liwa'u tuta al-alwiya tutoci yace ai ta kakkafa tutoci na tafiyar jihadi ala jami'in jabhat dukkan bangarori shine jabhat kungiya kungiya unguwanni unguwanni waɗanda suka ce ba za su bada zakka ba da waɗanda suka rinda bismillah kafa tuta za mu je mu yake su ولم تشهد السهراء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بصيرا لهذه المعارك الطاهرة malam ke cewa wallahi wannan ƙasa ta sahara da suke rayuwa ba ta taɓa ganin wato rayuwar mutane hatta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kasa ba ta taba fadawa cikin wannan rikici da tashin hankali da ya yaƙe irin wannan wato yaƙi a ba'ida wanda yake mai wato mai shiga jiki mai suka kenan an ce tahila alal hon tahanahu arraha fathan abin da yake nikawa kamar yaƙi mai nikawa at-tahan nika abu ba a taɓa fadawa irin yaƙi da yake nike wato rayuwar mutane da al'umma irin wannan lokaci ba وقد ha, da ta taba a wannan lokacin wato maidanai bijinai sun yaɗu an samu karuwar wato wurare sannan kuma an samu taimako da agaji wa fadahat magharibuha kalmar fadahat ana nufa alfatu kenan alfatu wato an samu sharri ya buɗu shine wa fatahat mazalimuha sharri ya buɗu sharri ya karu wa kasarat da haya aka ji samun gawawaki kuma da haya shine waɗanda aka ta kakkacewa ko waɗanda aka ta sassara duk a wannan lokaci إلا أن الرجال الذين رباهم محمد صلى الله عليه وسلم سيرين ماذا جند منزل الله صلى الله عليه وسلم ya rere su cikin sahabbai ala ma'rifatul haqqi wal fana'i wallahi suna kan fahimtar gaskiya da kuma karewa akan ta dukan fahimta gaskiya da su ainihin kauce ba la'a fi amalihim sun gaskata Allah a cikin aikinsu wa nahabu ka'atal abdan suka yi kula wato ka'atal abdan in an ce a'ata daga al'uqul wa laqad atau utuwan kabira ko an ce utu kamar wanda taurin kai mai taurin kai suka tashi suka tsaya yadda ka san wato jarumai masu taurin kai a cikin mutum ne jarumi amma mai taurin kai ne mai kafewar zuciya wajen tsayawa akan ra'ayinsa bil atqalil bahid al-bahidati allati ramawha suka yi ta amfani da makamai masu nauyi shine alba'iza in an ce alba'iza a larabci ana nufin asaqila suka yi amfani da ainihin makamai masu rauni suka yi ta jifa suka yi ta harbi don wato tsayar da gaskiya don yayin da aka samu wasu sun sun bandare a addini cewa ba za su yi kaza ba rukuni na musulunci za su rushe shi a ce ba maganar ba da zakka kaga ai sun karya addini to kaga wannan yana nuna cewa shi musulunci su ma bai zauna ba don rukunan musuluncin nan guda biyar dole sai ka yi su duka matukar kana da hali da zai yi a ce ka yarda da sallah ka yarda da azumi a a a a sannan ka yarda da da da da da hajji amma ka ce baka yarda da zakka ba ko ka ce baka yarda da zakka da hajji ba musulunci ka bai ba kuma Allah bai karɓa ba shi sa sai da Abubakar ya tsaya tsayin da kai tsaya ga waɗannan mutane wa barabin wasaniya sun jazira suka ja dukan wato masu bautar gumaka a wannan jazira din zarbata zarbatan kasarar fakara a dukan da suka yi ta musu gadon baya ainihin tushen su da karfin su suka kakkarya su wa a tasara ruha a irin dukan da suka yi ta tatse musu rayukan su in an ce in tasara tana hulufin tasa abu fa hajjabar ilal abad wannan wakariya bautar gumaka ta dalilin sai na wukar ta rushe har abada wa tsara biyu rumana an yi aka koyi rumawa kiristoci su ne rumawa a wannan lokacin aka kore su an yi daga haddoji ko kuma daga iyakoki na musulunci wa kasaru shaukatal murtaddin suka kakkarya wato karfe yan ridda shauka ana nufin karfi karfin da suka samu su yan ridda aka kakkarya karfinsu ada man ada ilil islami wanda zai dawo musulunci ya dawo wa halaka man halaka ba'idan anhu wanda zai halaka ya halaka ya nisanci musulunci wa ma hiya illa sanawatun qala'in ba a gushe ba sai dan shekaru kaɗan hatta kana islamu min albani wal bahr sai ga musulunci ya zo ya cika sasanni da ainihin wato a dukkan koguna ba ga daya albani wal bahr ana nufin da ƙasa da ruwa da daji duk gaba musulunci ya cika min as-sam'i wal basar ya cika ji da gani bainama ashat al-adyan al-ukhra ala hamish al-haya sauran addinai kuma suka rayu a hamish al-haya ina ce hamish wato suna gefe suna gefe rayuwa ba su ne a ciki ba musulunci shine a tsakiya in an ce abu hamish shine abin da ke gefe gefe ba wai a abin nan ba hashiya kenan to wannan shi ne abin da ya faru lokacin da aka samu waɗanda suka rida wato bayan wafati a sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗanda suka hana zakka da kuma kirista da yan bautar gumaka da suka tashi tsayin daka don su rusa addini sai da wa muka mai ya kawar da su ta dalilin kawar da su ɗin nan da shi ne musulunci ya zauna har ya kawo nan gari ya kawo maka kai ba ya kai dukkan inda ba ka tsammani sabai suka shiga duniya suka yaɗa ilimi suka karantar da al'umma ba su da aiki sai awa sai karantar da mutane dare da rana aiki kenan in kaga sun fita to sun yi neman abin da za su ne kawai suna dawowa kuma za su gaba da yada Allah ya ce annabi ya ce allah maru khamis mataki na biyar jam'ul qur'an shi ma akwai cewa na ce da aka samu lokacin hada al-qur'ani da al-qur'ani a rarrabe yake a cikin fatu a cikin jikin a jikin ganye a jikin itace na dabino duk haka a jikin tsofaffin takardu a rarrabe sai samu wani mutum yana wata hujja tun yana da wata sura a ce suratul azabi tana hannun wani mutum yana hudu suratul rumi tana gurin wani yana bishi suratul ankabuci tana wani wani a cikin gari Suratu kaza tana gari kaza Suratu kaza tana nijar sura kaza tana kaza da alqur'anin arabi ce ba a haɗe ki ba manzo Allah ya bar duniya Qur'ani a rarrabe ki ba a haɗe ki ba to bari mu ji me faru أخرج البخاري عن زيد بن ثابت سيدنا الإمام البخاري يأخذ حديث من زيد بن ثابت قال يجي أرسل إلي أبو بكر بعد مقتل أهل اليمامة wata ran aka yi yaƙi malam yaƙi mummuna aka je aka karkashe ahalin yamama jama'ar yamama waɗannan manya-manyan makaranta alkur'ani ne masana littafin allah ma'addata wani yaƙi da aka ji aka yi a kitalin yamama kenan aka karkashe masana alkur'ani wa inda umar arsala ilai abubakar abubakar ne ya aika min kai ya ce in zo bayan bayan ya samu labari ko kuma bayan kashe waɗannan bayan Allah jama'an yamama wa inda umar a lokacin umar yana nan lokacin da ya kira ni faƙala abubakar sai abubakar yake cewa inna umar a tani ga na umar ya zo wurina faƙala innal katila qad istaharra yawmal yamama bin nafi حقيقة فكشك شيء بياجيك يا إذاكي يا فلنك قبت لي يوم اليمامة وإني أخشى أن يستحر البتل بالقراء كما إلى جنس ورو ولن كسا إنه يزيد يا قوايا ذكا فلنك يزاقف كما كرمتها القرآن في المواطن أولا ليسوا kaga ya kiya kallon ba dina su za a yi ba kar a zo a ta kakkace ma da ta qur'anin al'umma ta wayi da qur'anin ma ba mu shi zai iya yiwa zai iya yiwa duk an kashe malaman gaba daya su ne daman ma'addata takaddu ko za su iya koya wani ma idan ya shiga cikin kayan sa, sai qur'anin ma ya koya ba a surar da ke gurin sai biya kai akwai waɗanda ayoyi ne ba wurin su wani yana da aya kaza wani yana da aya kaza wurin shi kun wannan ba karamin aiki ne. yanzu a ce kana so karanta kur'ani iri sittin to wai baya nan wai yana rarraba a garin nan ko yana rarraba a najeriya wannan yana gurin wancan idan za ka samu shi ba faɗa ma shi ba ina so ku fahimci dalilin da ya sa aka haɗa alƙur'ani saboda in bid'a suna cewa wai abubakar ma ya yi bid'a ai umar ma ya yi bid'a saboda ya haɗa qur'ani ai annabi bai haɗa qur'ani ba ka duba ta magana mummunar amara jin daɗi ka danganta wa abubakar da umar bid'a saboda kai dan bid'a ne kaga wannan ba karamin hadari bane wallahi fa yadhabu kathirun min alquran da yawa da yawa daga cikin alqur'ani sai ya shuɗe ya tafi a neme shi a rasa illa an yajma uhu sai dai ya hada shi wuri guda wa inni la ara an yujma alquran cewa ni ina ganin ya sayi da abubakar ka yi haƙuri mu haɗa ƙur'anin na wuri guda duk inda muka sa akwai wata sura mu karɓo ta a rubuce ta mu ajiye inda muka sa akwai wata aya mu karɓo a haɗa a rubuta a ajiye saboda duniya ba tabbas jama'a a suke kar ɗan al'umman baya su ne su na littafin da za su bauta Allah قال أبو بكر sai a wuka tsaye ta kai kai ka ji datti da taka da umar sai na ce umar kai fa afal shay'an lam yaf'al rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yanzu aikata abin da manzon Allah bai aikata shi ba yaya zan yi abinda da annabi bai aikata ba bai hada qur'anin nan ba ni kuma yanzu zan shi fa qala umar sai umar yake cewa kuma wallahi khair wallahi alheri ne ya abubakar hada qur'ani alheri ne falam yazal umar yuraji'uni abubakar yake umar bai gushe ba yana ta zuwa ya je ya dawo ce sai da abubakar a hada qur'anin nan ka kun ga kun ga kun ga da can umar ko galiban dattijan nan bawan Allah ne in ya faɗa ba za ka alheri ciki yanzu da ba dan hada qur'anin ba da ni da kai ba mu da wannan qur'anin والله لا يمشي دول السياده ما اكل سياده ابو بمشي وما نجي يتاو باي اللوكتي دي سامو ابو بكر ابو بكر شي تقول إيه يا زوال النبي النبي اللي حدد هذا النبي اللي يجيبه هذا شيء عمر شاتي والله خير والله الحين من بعد ابدا حتى شرح الله لذلك صدري yace ina cikin wannan hali sai da Allah ya buɗe kirjina fara'aitu alladhi ra'a Umar sai na ga abin da Umar ya gani cewa hada Qur'ani na abu ne mai kyau sai na ce bismillah hada Qur'ani qala zaid ya riwaya hadisi zaid bin thabit ya sai na kin nan man yamman da wa'ayi man yamman ma'addata sakatarin manzon Allah tun a zamanin su ne daman kayi wahayin annabi yake ba ce a ji a rubuta wa umar inda hu jalisun la ya takallamu umar yana zaune a wurin bai yi magana ba fa kala abubakar sai abubakar yake innaka wannan ko wani matsayi ne kuma daga wata ranar ce sai ce da shi naka shabun akilu kai zai da sabit yaro ne kai matashi ne hankali mun lura da hankalinka wala nattahimuka ba ma tuhumaka addininka wa qad kunta taktubu al li rasulillah sallallahu alaihi wasallam da can kana rubuta wa manzon Allah wahayi aikinka ne fa tatabba'i qurana fajma'ahu aikin da zamu nada kai yanzu ka je ka dubici qur'ani da ayoyi da surori duk inda suke ka haɗe mana su ka rubuta mana su a littafi guda زين سيتي فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال والله dace a wannan lokacin abubakar ya kallafa mun ɗaukar dutse babba daga cikin duwatsu mata na akala alayya yin ma a mara bihi wallahi wannan dutsen da zai zama tunayi a gare ba sama da abin da abubakar ya umarce ni yanzu da na yi shi na yi shi jami'in qur'an cewa in zan hada alqur'anin ba shi ma zai da sai ya fara nasa wa'azi ya ce kai fatat alani shay'an lam yaf'alhu nabi sallallahu alaihi wasallam yaya da abubakar da umar za ku zo ku aikata abin da annabi bai yi shi ba ka san dattijo zai yi tunanin da ba lalle ne yaro yi abinda ni a hangen nesa na ni zai iya hangowa to wanda yake da shekaru sama da nawa zai duba ga wuce a'a yaro ne kai baka san rayuwa ba ba haka kamata a yi baka ya kamata yaya za ku yi abin da annabi ya ce a yi ba abubakar ya ce huwa wallahi kai kaga shi ma ya dawo yana faɗan abin da umar ya faɗa yace wallahi alheri ne hada qur'ani alheri ne falam azan uraji'uhu ban gushi ba ina ta kaiwa da kowa shi ma zai dinga sabin yanzu yaya zamu abin da annabi bai ba حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر يتي والله سيد الله يبوء الجنة كما يندى يبوء الجنة أبو بكر وعمر سينا يتيوى قد قرآن النشي يبقى الخير فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والأسب وصدور الرجال يتي سينا القرآن ina ta tattara shi daga jikin dukkan abin da ake rubuta kamar takardu da kuma kasusuwa da kuma wato zarba ta dabino har ma da kihazan mutane wani ƙur'anin a ƙashi aka rubuta saboda babu takarda wani a jikin fata aka rubuta shi wani a jikin ganye aka rubuta shi wani kuma yana rubuce a ƙirjin mutane sun haddace sai ce kai ba da abin da ka ci ba ni suratul ali imran ya karanto tun daga farko da rubuci kai ba ni kaddan da ke gurin ka ya karba an karba an kwafi haka suka suka haɗa qur'anin nan hatta wajadtu ne surati taubati ayatayn ku ji wannan magana zai yi misali yake cewa har sai da na samu ayoyi guda biyu daga cikin suratul tauba ma a huzaima ibn thabit a cikin suratul tauba sai na rasa aya biyu na nema na nema na rasa sai na same su a gurin wani mutum mai suna huzaima ibn a shi ayoyi guda biyu suna wurinsa lam ajid kuma ma a gairi ban samu waɗannan ayoyi guda biyu ba a tare da waninsa shi kaɗai na samu ayoyi a gurin su لقد جاءكم رسول من أنفسكم azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallahu qul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim wadannan ayoyi guda biyu sai da aka haɗa suratul tauba duk gaba sai aka samu akwai gibi ina sauran ayoyi guda biyu cikata sai da aka samu wannan sahabi mai suna Ubayma ibn Thabit a wurinsa aka samu wannan ayoyi guda biyu radiyallahu anhu فكانت الصحف التي جرى فيها القرآن عند أبي بكر تكردو شيل الصحف صحف إبراهيم وموسى تكردو لك هذا القرآن سيدك كسن شيء أقول سيدنا أبو بكر ينا أجيء أولا شيء ba a buga su a matsayin littafi guda ɗaya aka abin nan ba amma dai ainihin ƙur'anin complete ɗinsa kwafi ɗin original copy wanda aka hada qur'ani gaba ɗaya babu gibi ya kasance a gurin da abubakar hatta tawaffahu allah har sai da allah ya dauki ransa thumma inda umarin hatta tawaffahu allah suka ta zama ta karbi a wajen umar har da allah ya dauki suna nan biya a ji ana da ana ta karanta qur'anin kamar haka da yake kamar da yake da amma dai sun san asalin qur'ani sun karɓo shi daga gurin mutane to sai me ya faru kuma ya ce a kuma inda hafsata sannan kuma qur'ani ya kasance a wajen da na hafsa binti umar radiyallahu anha dan gidan umar allah kara mata yadda yayin da umar ya bar duniya sai qur'ani ya zamanto a gurinta Usman kuma da ya zamanin shi ma ya karba sannan kuma ya zo ya aikin da zai yi na haɗa qur'ani da fitar da shi shi kuma in mun zo zamu ji menene sayyidina usman ya yi na alqur'ani shi kuma din gurungun gaba ɗaya gane shi a haka daga wannan sura zuwa wannan daga wacce zuwa wannan wannan aka fara saukarwa wannan ta biyu bayan wannan wannan aya tana bin wannan wannan tana bin wannan sayyidina usman ya alkur'ani ya ɗebe duk takardu gaba ɗaya na hannun mutane shi kuma a zamaninsa yake duk a kone su kowane musulmi ya zai haɗa kan wannan qur'ani shi ne ake cewa al-rasul usmani ko al-mus'haf usmani ina fata ana fahimta to shi kuma za mu zo mu me da me da me ya faru yaya aka yi aka yi shi din ma zamaninsa da aka yi qur'ani babu digar ta'un babu ya'un babu babu shirin babu babu digar gajin babu babu haka qur'ani yake a rubutun sa kurmin rubutu amma su da yake larabawa ne sun kware suna iya karanta da allo da zan kwatanta mana misali haka aka ta karanta shi malam